من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أنه مات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kamu yau <clears throat> nau ne ga wata sha biyu ko sha ɗaya sha biyu ga watan da al'akhira hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau ashirin da takwas da bakwai ga watan biyu miladiyya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci namu مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن شيء بدأ درسي أتشل التافن العبودية واللفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه wannan shine majalisun mu na 61 insha Allah malamin kimiyya yana mana bayani akan hukuncin yin zikiri a matsayin bautar Allah da lafazi daya kuma yana wannan batun ne a ƙarƙashin bayanin da yake mana akan falalan la ilaha illallah a matsayin la ilaha illallah zikirin da ya fi kowanne kima ya fi kowanne fifiko ya fi kowanne daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun yi alkawari cewa akwai maganar da shi mai ta'alikin littafin wato malar islam hafizahullah ya kawo daga ibn qayyim a cikin littafinsa dariqul hijratain wa babu sa'adatai wanda akwai akwafin su sai su duba za su ga ya aje nan ba ce qala allama a ƙasa qala allama ibn al rahimahullah babban malami al-imam al-qayyim ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi yace rattaba ba'dhum ala qawlihi ta'ala qulillah wasu daga cikin mutane sun jeranta daga fadin Allah ta'ala da ya ce a cikin suratul an'am qulillahu thumma dhahum fi khawdihim yal'abu anna dhikra bil ismi al mufradi cewa wai yin zikiri da lafazi daya wa huwa Allahu Allahu shine mutum ya ta faɗin Allahu Allahu Allahu afdalu min adh-dhikri bil jumlati al-murakkaba suka ce wai wannan ya fi ai zikiri da jumla jumla wato abinda aka haɗa kalma da kalma a ka'idar larabci ba a yin magana ta zama jumla sai idan magana ta kai kalmomi biyu to haka ka'idar zikiri take ba a zikiri da lafazi ɗaya amma an samu wasu daga cin sufaye suka tafi suka je suka ɗauko yanki na waccan ayar da aka mana batu a kanta a darasin baya wacce tana cin suratul an'am kuma dalilin faɗin ta ai Allah amsa yake badawa kamar yadda muka faɗi a baya to amma wasu sai suka yanko wannan ayar daidai inda Allah ta'ala ce kulillah. sai suka ce yin zikiri da lafazi ɗaya ma ya fi ka ƙaulihi suka ce ya fi fiye da mutum ya jumla kamar faɗin mutum ya ce subhanallah suka ce ka ce allahu ya fi ka ce subhanallah walhamdulillah suka ce ka ce allahu ya fi alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duka suka ce wai zikiri da kalma ɗaya ya fi kai amfani da waɗannan da suka tabbata da nassi shi mala ibn qayyim shi ce wa hada fasidun wannan ɓatacciyar magana ce mabniyun ala fasidi kuma an gina ta akan hujja ɓatacciya fa inna zikra bil ismi al mufradi domin yin zikiri da lafazi ɗaya kawai kalma ƙwara ɗaya mutum ya ce Allahu ghayru mashru'in aslan shari'a ba ta ce a yi ba ba inda shari'a ta ce a yi zikiri da lafazi ɗaya ko a cikin alkur'ani ko a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da wannan fahimtar cewa ya halatta a yi zikiri da kalma ɗaya sannan wala mufidin shay'an sannan baya fa'idantar da wani abu ko wala mufidun shay'an baya fa'idantar da wani abu kace Allahu to kenan wala huwa kalamun aslan sannan ko ba ma magana kai ba ai domin kalma ɗaya kai amfani da ita kalma ɗaya kuwa ba a magana da ita a larabci wala yadullu ala madhin sannan dan ka ce Allahu baya nuna kai ba Allah wala min. kuma baya nuna ka girmama Allah kawai ka ambaci lafazi ɗaya ne wala ya ta'allaqu bihi imanun sannan babu wani imani da yake ratayuwa da wannan lafazin da mutum ya faɗi in ya ce Allahu kawai shi ke ba wala sawabun sannan ba da alaka da wani lada da Allah zai ba mutum kawai ya faɗi kalma ɗaya ne ba a san me yake nufi ba wala yadkhulu bihi adh-dhakiru fi 'aqd al-islam jumlatan sannan mai cewa Allahu ɗin nan wannan baya cikin aƙida ta musulunci ba zai shigar da shi aƙidan musulunci ba yanzu da mutum zai zo ya musulunta ya zo wajen ka sai ka ce kawai ya ce Allahu ya musulunta bai musulunta ba wani ba musulmi ba kirista ko ba majusi ba maguji ko ba yahudi sai ya zo wajen ka ya ce ka musuluntar da shi kawai sai ka ce ta cewa Allahu Allahu Allahu bai shiga musulunci ba to da kadan mutum ya faɗi kalma Allah bai shiga musulunci ba falau qala al-kafiru da kafiri zai ce Allahu Allahu min awwali umrihi ila akhirihi tun daga farkon rayuwarsa har ya mutu lam yashir bi dalika musliman bai zama musulmi ba mutum ba musulmi ba ne kawai sai ta faɗin kalma Allahu Allahu tun daga farkon rayuwarsa har Allah ta'ala ya kai shi ƙarshe ya mutu amma kalmar da ya ta faɗi kenan to bai shiga musulunci ba fadlan an an yakuna min jumlati zikir ballantana a ce wannan kalmar ta zama cikin zikiri kalmar da ba za ta shigar da kai musulunci ba to ya za ta zama zikiri wanda ba musulmi ba in yi ta faɗinta ba zai zama musulmi ba to kaga babu lada a ciki ba ta da alaka da imani kawai don mutum ya faɗi kalma ɗaya aw ya kuna afdal Azka, ballantana ma har a ce wai ya zama wannan lafazin ƙwara ɗaya shine fi kowane zikiri ba. ba zai shigar da mutum musulunci ba ba zikiri ba ne to ballantana kuma a ce shine fiyayyen zikiri wanda kage shine kululuwa a cikin maganar wa balagha ba'dhum fi zalika ai an samu ma wasu daga cikin sufaye waɗanda suka ƙetare suka wuce gona da iri ma hatta ƙala ha aka samu wani daga cikin su yana cewa الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر kai ba ma lafazi ɗaya ba a yi amfani da lamiri a yi amfani da wakilin suna to shine wai zikirin da ya fi kowanne fa zikiru bi qawlihi ya ce mutum ya rika cewa huwa huwa huwa abdalu min zikiri bi qawlihim Allahu Allahu suka ce wai ka rika ma faɗin huwa huwa to ya fi ma ka ce Allahu kamar yadda malamin taimiyyan ya faɗa mana cewa sun kasa matakai uku ko suka ce akwai zikirul ammati akwai zikirul khasati akwai zikirul khasatil khasati in suka ce zikirul ammati shine irin zikirin da muke yi ذاك كشي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير da makamantansu suka ce wannan shine zikirin gama gari mutanen da ba su da komai a wajen Allah ba su da wani matsayi to su ne suke yin wannan zikirin kaga annabi sama irin sa yake irin shi ya karanta sahabbansa ridwanullahi ta'ala alaihim irin zikirin da suke kenan sai suka ce zikrul khassati kuma zikirin keɓantattun mutane shi kuma shine Allahu Allahu mutum ya ta faɗin kalma ɗaya sai suka ce zikirin khassatul Khasati kuma zikirin keɓantattu a cikin keɓantattu sai da aka rairaye aka tace sannan su kuma aka zaɓo su to su in sun tashi su zikirinsu suna yin shi ne da lamiri suna yi ne da wakilin suna kawai sai dai su ce huwa huwa huwa to huwa wa na shirye mu sai malam ibn al-qayyim sai ya ce wa kullu hada min anwa'il hawasi wallahi wannan duk nau'i ne na hauka al-hawas hauka wal khayalat al sannan kuma hasashe hasashe ne batattu al-mufdiyati bi ahliha ila anwa'i min ad-dalalati walanda suke kai masu su zuwa ga nau'ukan bata mutumin da zai zo yana zikiri da Allahu Allahu ko kuma ma ya wuce matsayin ya ce Allahu Allahu sai dai ya ce huwa huwa me yake sanya kai ina yake sanya kai kaga wata banna ce yake sanya bude a cikin musulunci ya kawo wani abin da Allah kaɗai ya san abin da shi yake nufi a cikin zuciyarsa sai idan abin ya bayyana sannan a gan shi fa fasadun فهذا fasadu هذا bina الهائل Malamin ibn qayyim yace wannan ita ce bannar wannan ginin alha'ir wanda yake ruguzajje wa amma fasadul mabni alaihi amma bannar abinda aka gina kuma akan wannan fa innahum zannu ai sun zaci cewa anna qawluhu ta'ala cewa faɗin Allah ta'ala da ya ce a cikin suratul an'ami qulillahu ka ce Allah ne ai kul hada lisma suka ce wai ai Allah na nufin ka rika faɗin Allahu ne kamar mutumin da zai zo ne wai in an gama karatun Qur'ani sai ce ya Allah madaukakin sarki a ce sadaqallahu alazim in ka ce me hujjarsa ai Allah madaukakin sarki ya ce kul sadaqallah fattabi'u millata ibrahima hanifa kul sadaqallah shi yasa malamai suka ce daga cin fasa'is daga cin mumayyizat abubuwan da masu kira zuwa ga bid'a suka keɓanta da shi daga cin abubuwan da suka keɓanta da su akwai ne akwai al-ihtijaju bi umumatil Qur'an. daukar wani nassi da ya zo a kawai wani ana magana ne a gamanmiyan magana sai su ware wannan nassin da ya zo gamanmi sai su ware shi su amfani da shi akan wata mas'ala wacce take keɓantacciya Allah ta'ala ce kul Allah. sai aka ce idan an haita qira'at alqur'ani fa kul Allah. ai ba a ce in ka gama karatun alqur'ani ka ce Allah. ba haka aka ce ba ana a'a waɗannan bayanan da aka yi gabaki ɗayansu to ka ce Allah ya gaskiya yahudawa sun ce annabi ibrahim nasir kiristoci sun ce nasu Allah ta'ala ya ware ya ce ya kore ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushriki Allah ya musu raddi ga baki ɗaya to shi ne sai Allah mulki suke ce kul sadaqallah suka ce Allah ya gaskiya a cikin wannan bayanin da ya na raddi da ya mai Yahudawa fattabi'u millata ibrahim hanifa saboda haka ku bi hanya annabi ibrahim alaihi salam hanifan ita ce hanyarsa ita ce hanyar da ta karkace ma yahudanci ta karkace ma kiristanci kiristanci da suke gina addininsu akan jahilci yahudawa da suke gina addininsu akan son zuciya yahudawa malamai ne suna da ilimi amma sai su aje ilimin gefe guda ko su sa ilimin a bayansu sai su ce ya ya biyo su su suna gabansa yahudawa ke kenan shi yasa duk malamin da ya sani amma yake aiki da iliminsa ya sanya iliminsa a baya shi kuma ya shige gabe ce sai dai ilimin nashi ya bi shi ya sanya san zuciya a gaba to yayi kama da yahudawa duk kuma mutumin da ya zauna da jahilci kuma yana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ya kama da kiristoci to irin shi ne wannan Allah ta kamar yadda aka mana bayani a satin da ya gabata ai sun faɗi ne Allah ta'ala cewa ma Allah haka qadari iz qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay to shine sai Allah ya musu tambaya ko yace kul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa akai ta bayani akai ta bayani sai Allah ta'ala ya bada amsa da kan sai ce kulillah ka ce Allah ne ai qulillahu anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa ka ce musu Allah ne ya saukar da littafin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi akwai haske a cikin sa akwai shari'a wato at-taura kenan duk wannan batun an yi sa a satin da ya gabata to amma su sai suka dauka suka ce ya Allah yana cewa kulillah ai a ambaci Allah da suna ɗaya kenan faƙul sai suka ce ana cewa kenan ka ce Allahu Allahu kai ta faɗin haka wa hadha min adami fahmin qaumi li kitabin yace abin da ya ja waɗannan mutanen suka shiga wannan rudin shine rashin fahimtar su da alqur'ani rashin fahimtar su da alqur'ani malaman mu suna cewa duk mutumin da ya sa son zuciya gaba Allah ba zai ba shi fahimta alqur'ani ba fahimta alqur'ani ba ta haɗuwa da son zuciya in kana son ka fahimci alkur'ani to sai ka yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine shugabanka kuma sai ka yadda akan cewa abinda annabi sama ya zo da shi shine gaskiya kuma sai ka masa biyayya ɗari bisa ɗari sai Allah ya baka fahimta alkur'ani amma Allah zai iya baka surutu zai iya baka surutu kai ta surutu ka ɗau ayar qur'ani kai ta fassara da kaga dama ba ka koyi da wani magabaci a cikin masu tafsiri a nan kasar tamu akwai mutanen da in kana saurara tafsirin su wallahi ba littafin da suke do ba littafin da suke koma zuwa gare shi in za su yi tafsiri da ka suke yi an ce da ka ba ina nufin wai ba su duba qur'ani ba da ka suke yi kawai abinda da kwakwalwarsu ta ba su shi suke ba duk abin suke son karewa to shi suke karewa akwai abin da larabcin qur'anin ma baya daukar sa amma haka za su murda shi da ƙarfin tsiya su fassara shi saboda son zuciya to irin wannan mummuna fahimta ce mutum ka ga ya kawo wata fahimtar da ba littafin da za a duba a ganta kwata-kwata littafan tasiri da ake da su da wanda suka fassara alkur'ani da abinda malamin mu suke ce masa a tasiru bil masu fassara da nassi su dau alqur'ani su fassara shi da alqur'ani su dau alqur'ani su fassara da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam su dau alqur'ani su fassara da maganganun sahabbai su dau alqur'ani su fassara da maganganun tabi'ai da tabi'u tabi'ina wannan malaman mu suna ce masa at-tafsir bil ma'sur sannan babu a cikin waɗanda suke at-tafsir bil ra'yi sahihi a tashir bin ra'ayin sabi shine yin amfani da ka'idojin ilimi ka'idojin lugha tasrifi nahwu balaga ilmun bayan kenan ilmul bali'i, ilmul ma'ani da sauran ilmoman da ake fassara alqur'ani da su ba ruwansu da wannan da ka suke fassara alqur'ani da ka to irin wannan fahimtar ce kawai sai mutum ya ɗauko wani abu sai ya ce ai gashi a Qur'ani an ce Allah ya ce kulillah so da ka tunda Allah ya ce kulillah ka ce Allah ka ce Allah ne ba su fahimci siyaƙi akwai abin da ake fassara alƙur'ani da shi ƙur'ani siyaƙi ne in an ce siyaƙi shine yadda aka koro magana to siyaƙi abu biyu ne akwai sibaƙi akwai lihaki a sibaq a alƙur'ani ko a magana ma baki ɗaya me aka faɗi a baya al-lihaq me ya biyo baya me ya zo a gaba kai shine a sibaq da al-lihaq to ba ka fahimta siyaƙi sai da waɗannan abubuwan guda biyu me aka faɗi a baya sannan kuma yanzu me ya biyo shi da su ake haɗawa a juna magana ita magana ce kama da saƙa saƙa ce shi yasa shi kanshi bature ai da ya tashi zai kira ilimin magana ilimin sanin ƙa'idojin magana sai sai masa sinta kaga saƙa kenan ziri kenan a hada a juna a hada a juna to haka ake magana to sai suka ce Allah na cewa ne a ce haka shine sai ce wa hadha min adami fahmi alqawmi li kitabillah wannan abin da ya jawo mu waɗannan mutanen suka yi irin wannan muguwar fassara ita ce rashin fahimta alqur'ani mai girma littafin Allah fa in nasmallahi huna jawabun li qawlihi ai sunan Allah da aka ce qulillahu anan amsa ce da Allah ta'ala ya ce kun man da alkitaba a ja'a bihi Musa ka ce wane ne ya saukar da in kun ce Yahudawa ne suka yi rantsuwa suka ce Allah bai saukar da wani littafi ba saboda annabi sama ya zo makiyinsu sun yi burin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin silsilarsu su Yahudawa malaman tarihi suna cewa wannan yana cin dalilan da ya sa yahuda suka cika madina sun karanta a cikin littafansu cewa allah ta'ala zai tayar da annabin ƙarshe kuma mafificin annabi a cikin mafificiyar al'umma zai ba shi mafificin littafi kuma mutumin nan da allah ta'ala zai aiko shi a matsayin ƙarshen annabawa zai zo ne a gari mai yawan dalilai so daga suka yi ta zagayensu a duniya sai suka ga garin madina shine garin da ya fi kowanne yawan dabinai a wannan lokacin so da ka sai yahudawa jinsi uku suka dira a garin madina banu qainuqa da banu quraiza da banu nadir suka zauna a garin madina da suka zauna a nan sai idan wani abu ma ya hada su da al'ummiyun wato mushirikan madina waɗanda su ba su san ba su da littafi da aka ba su tun can da sai su rika musu gori suna cewa idan annabin ƙarshen zamani ya zo to za mu haɗu da mu da shi mu yaƙe ku haka suke ce musu to da ya zo sai bai zo a cikinsu ba sai Allah ta'ala ya ko shi ma ba a garin madina za a haife shi ba ashe zuwa garin madina zai yi shi dan makka ne haihuwar makka tashin makka sai ya yi shekaru hamsin har da uku a makka sannan Allah ta'ala sai mai da shi madina so daga wannan yasa suka rika gaba da annabi sallallahu alaihi wasallama to shine daga cikin maganganun da suke faɗa sai suna cewa ma anzalallahu ala basharin min shay suka ce ƙarya ne ba wani Allah ma bai taɓa saukan da wani littafi ba ba wani mutum da Allah ya taɓa bashi littafi to sai Allah ta'ala ya ce qul man anzalal kitaban ladhi ja'a bihi Musa ka tambaye su ka ce musu wane ne ya saukar da littafin nan da aka ba annabi Musa nuran a matsayin shiriya haske wa hudan linnas kuma shiriya ga mutane taj'alunahu qaratisa kuna sanya shi a matsayin takaddu tubdunaha kuna bayyana abin da kuka ga dama wa na kathira sannan ku boye abin da kuka ga dama mai yawa ila an qala ha Allah ta'ala ce kulillah ka ba su amsa in sun yi shiru ka ce Allah ne ya saukar kaga ba an ce a ce ai ta zikiri da Allahu Allahu ba kenan a amsa ake bada in kun tuno duk wannan batun an yi sa ai kul Allahu anzalahu ka ce Allah ne ya saukar da shi fa inna su'ala mu'adun fil jawabi ai tambayar ta koma ne zuwa ga amsar fa yatadammanuhu fa yuhdafu ikhtisaran a ka'idar magana idan za ka ba da amsa to amsa ka tana koma zuwa ga tambayar ka ne so da ka kamar yadda muka buga misali a satin da ya wuce a karatun baya wane ne dan uwan zaidu to dama musa ne wane ne dan uwan zaidu kaga ba sai ka ce musa ne dan uwan zaidu ba ka bata ma mutane lokaci kuma baka yi fasaha ba wane ne dan uwan zaidu musa shi shi na duk wanda ya san magana to ya san ka ba da amsa cikakkiya ga musashi amsa to irin shi ne nan Allah ta'ala ya yi su kuma waɗanda suke son zaihu suke son su karkace ma alƙur'ani sai suka ɗauka suka ce ya ana nufin ai ta zikiri ne ana cewa Allahu Allahu har wasu su mai da abun ma abun wasa da izgili da wani kawai yayi wata magana sai ce Allahu shikenan abu ya zama izgili Allah ne ake wasa da shi kaga wannan abin tashin hankali ne kama ya kulu kamar yadda Allah yakan ce man khalaqa samawati wal arda waye ya halicci sammai da kasai fa yuqalu si a ce Allahu Allah kaga shikenan ai Allahu khalaqaha yadda maganar take Allah ne ya halicce su fa yuhdafu filu li dalalati su'ali alayhi sai a goge aikin saboda ai tambayar ta riga ta nuna abin da ake nufi a cikin tambayar an san abin da ake yi fa haza ma'ana al-ayati allazi la tahtamilu ghayrahu wannan ita ce ma'anar wannan aya cikin suratul an'am babu wata ma'anar da wannan aya za ta dauka in ba wannan ba wannan maganar malam ibn qayyim ya a cikin littafin sa tariqul hijratain wa babu sa'adatai littafi ne na ilimi sosai to mu koma sama mu koma maganar malam ibn taymiya wannan fa'ida ce almajirinsa ibn al-qayyim ya ba mu aka kwafo daga cikin littafin sa wanda aka ambata malam ibn taymiya ya ce rahmatullahi alaihi wa lam yadhkur dhalika ahadun min salafil ummati ba a samu wani daga cikin magabata sahabban annabi da tabi'ansu da tabi'u tabi'ina ba a samu wani ɗaya daga cikin su yana ambatan Allah da zike da kalma ɗaya ba ba za ka samu waɗannan alƙuhunul mufaddala ɗin ƙarnuna waɗanda ake fifita su akan waɗanda ba su ba ɗaya daga cikin waɗanda suka rayu a wannan ƙarnin wanda su ne aka ce mai koyi da su a addini ba za ka samu ne yana zikiri da kalma ɗaya ba ya ce Allahu kawai Allahu ya ta faɗin Allahu babu ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن النبي صلى الله شرعا تابا ba inda annabi sama ya shar'anta cewa a riƙa yin zikiri da kalma ɗaya wala yu'til qalba bi nafsihi ma'rifatan mufidatan sannan kai ta fadin Allahu Allahu to wannan fadin da kai ba zai ba zuciya wani ilimi mai amfani ba babu wani sani da zaka ƙari da shi ne amfani in an ta fadin Allahu Allahu Allahu Ne kake karantarwa wala halan nafi'an sannan faɗin kalmar Allahu bai ba da wani yanayi mai amfani ba wani yanayi mai amfani da zaka gani a ciki wa inna ma yu'tihi tasawwuran mutlaqan sai dai faɗin Allahu kalma ɗaya kawai yana ba da wani tunani ne kai wanda yake mutlaqan gamamman tunani la yuhkamu alaihi bi nafin wala isbati wanda ba za a iya hukunci a kansa da tabbatarwa ko korewa ba Allahu to me yi malaman nahawu suna cewa kamar yadda muka faɗi a karatun baya magana dole sai an yi ta da kalmomi biyu daga kalma biyu ake gina magana duk abin da yake ƙasa da kalma biyu to ba magana bane a cikin harshen larabci mun gane babu shi yasa malaman balaga ma suke cewa babu kalimatun baligha babu kalma ƙwara ɗaya da za a ce ta gamsar da kai yanzu kawai sai ka zo ko sunan mutum ne kawai sai ka zo sunan wani misali a ce musa sai kai ta musa musa musa musa me kai ba za a san me ba za a tambaye ma za ta bihi ko me faru da musa musa alimun amma idan ka ce musa malami musa malami ne kaga shi kenan kowa ya gane kalma ɗaya ka ƙara sai ta bada ne sai suka ba da ingantacciyar magana sai ka ce musa ya famu musa yana fahimta haka kowa zai fahimci abin da kake nufi amma an kai ta musa musa musa musa to ma za ta bi musa me kake nufi da shi to haka sunan Allah kana zikiri shi zikiri yana da ma'ana zikirin baki ana sanya tasiri a zuciya sannan kuma ana sanya ba da ma'ana ne shi ya sa ai daga cikin sharaɗin zikiri ka san abin da kake faɗi kuma malamai suka ce daga cikin sharaɗin zikiri shi ya yasa in ka iya faɗi da larabci ba ka faɗa da yaranka kawai saboda in kai kuskure a cikin larabcin zai iya jawowa ka zama baka da lada sai ka sai dai ka samu zunubi to shine sai yake cewa fa in lam yaqtarin bihi min ma'rifati alqalbi wa halihi idan faɗin kalma Allahu ita kaɗai kawai ba ta ratayi da wani abu na sani na zuciya ba wa halihi ko kuma wani yanayi ma yufidu bi nafsihi abinda zai fa'idantar da abu da kansa wa illa lam yakun fihi fa'idatun to ya zama ba wata fa'ida kenan a cikin sa idan zikirin da za ka yi a kan kansa ba zai ba da ma'ana ba me kake nufi da in kai zikiri sai zama babu ma'ana a zikirin da kake yi to shi kenan ya kasance ba wata fa'ida kenan a cikinsa so daga duk zikirin da za ka yi ana son ya ba da ma'ana ya ba da wani ilimi a kan kansa yanzu idan ka ce subhanallah subhanallah duk wanda ya san larabci ya san abin da kake nufi wato usabbihu Allah tasbihan kenan kake nufi domin lafazin subhan masdari ne asalin kalma ce gundarin kalma ne ka ce ina tsarkake Allah matuƙar tsarkace shi in ka ce Allahu akbar Allah shi yafi girma idan akwai wani da yake jin shi mai girma ne to ka ce Allahu akbar lafazin akbaru yana nuna babu wani a samansa in ka ce alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah kaga duk suna da ma'ana in ka ce la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya da cancanta ce Allah kaga ma'ana ta fito amma idan kai ta cewa Allahu Allahu to ma za hadasa me ya faru kaga babu ma'ana bai fa'idantar da wani ilimi ba iyaka kawai mu dai mun ji kana ta faɗin kalma ɗaya kawai Allahu Allahu Allahu والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه إتقو شرع مسلم شتا شرعا تاما ذكر ذي فائدا تد وتما أناتي دكنسا لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره ba wai abin da fa'idar za ta faru bane da waninsa yanzu ka ce Allahu dole sai an samu wani abin da zai haɗa shi da shi ya bada fa'ida to me yasa ba za ka haɗa su tun farko ba kai zikirin su zama sun bada fa'ida gamsashiya kuma dama abin da ya jawo wannan yan uwa shine gabaki ɗaya kauce ma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi akwai mutanen da suke ɗauka aikin annabi sallama a cikin al'umma wal iyazu billah shine aikin envelope me aikin yan bulan wanda ya yan saba rubuto muku wasiƙa ya kace mai yan bulan a ya ga sai ya mai sai ya ajiye shi gefe guda ba yi da alaƙa da wasiƙa kawai sai ka zara wasiƙa sai ka wurgi da yan bulan haka wasu suka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah a'a annabi sallallahu alaihi wasallam shine yazo da saƙon kuma shi Allah ya ɗora mai bayanin yadda saƙon yake shi yasa idan baka anshi saƙon daga gare shi ba sai ka ɓata shi yasa kada ka sake kai wani abu na ibada sai abin da annabin sallallahu alaihi wasallam ya maka bayanin cewa gaci wannan abin da ake ta karantar da mu kenan a game da me ake nufi da muhammadun rasulullah in ka ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ina shaidawa annabi muhammadu manzan Allah ne shi malaman su ce alal aqalla ana buƙatar abu hudu ta'atuhu fi ma amara تصديقه فيما أخبره اجتناب ما نهى عنه وزجره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع طاعته فيما أمر يما أن نفسه بيئة أتشن أبن ديبادة أمرني kada ka sake annabi sama ya ce ai abu kaza kai ka ce kana da ra'ayinka sannan tasdiquhu fi ma akhbara da abin da ya bada labari ka ce gaskiya ne ya bada labaran abubuwan da suke tun can da ya bada labaran abubuwan da za su afku nan gaba duka ka ce ka yadda da su ko kwakwalwarka ba ta gane ba ka yadda Allah ne ya aiko shi gare ka ijtinabu ma naha an wa zajara nisantar abinda annabin ya hana sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya tsawatar ya ce ka ai sannan wa Allah ya ubada Allah illa bima shar'a ka a saki abota ma Allah sai da abin da ya shar'anta abinda annabi suna yace shine shari'a shi zaka yi aiki da shi to annabi sallama bai shar'anta zikirin da ya zama bai da ma'ana akan kan kansa ba a'a ya zo mana da zikirin da zamu yi ne wanda ya zama yana da ma'ana وقد waƙa بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد حقيقة يا تبت أنسى ما waɗanda suka nace suka yi ta irin wannan zikirin na lafazi ɗaya wallahi sai da wasunsu suka afka cikin nau'ukan ilhadi ilhadi karkace ma gaskiya karkace ma karkace ma gaskiya shine ilhadi asali domin in an ce alhada shine ay mala anhu alhada ya karkace kenan ya karkace to karkace ma gaskiya sannan ilhadi yana kaiwa har ya zama inkaru hududillah mutum ya ce ma ba Allah wa wa'in min al-ittihadi sannan wannan ya kai ga wasu suka koma ma suna cewa duk abin da ka gani abu ɗaya ne kawai saboda ka duk abin da ka gani Allah ne daga wannan aka samu wannan huwa huwa din da da da Allahu din Allahu Allahu shikenan sai koma kawai duk abin da ka gani ma Allah ba shi yasa matasa waɗanda suka je suka kakkar suka kakkaba littafan da ake taɓoyewa shekara da shekaru ana taɓoye wasu littafai ana faɗi cewa akwai waɗannan abubuwan sai a zuwa ce a babu sai wasu matasa suka ɗan je suka koyi larabcin su sai suka zo kawai suka magabatan suka riƙa fitowa da su eh, shi shi ne shi huwa huwa shi ne shi kuma ina nan a cikin littafai sai za na sha faɗa muku waɗannan yaran da suka zo suka yi waɗannan abubuwan har aka ce an ɗaure su an je an kai wani kotu ba su iya magana ba ne ko ba su da lauyoyi ne masu kyau za su ce a littafin su suka karanta kaga waɗanda suke ɓoye abubuwan da ake yi da sai su san abin da za su yi su kuma ta littafin su suka karanta shi yasa littafin ba su fitowa ba a iya fitowa da su a karanta su littafai mafi yawancin littafan sufaye littafan sufaye waye a ina kake da ana karanta su a lasfika ba za su karantu ba kuma wallahi suna nan da larabci aka rubuta su da larabci aka rubuta su ba da wani yare ba da larabci amma ba su karantuwa ba za a iya zuwa a buɗe su a karanta ba to kaga me amfani wannan littafan da a ce ba a yadda da su ba a kona su a dawo abin littafan da suke na Allah littafan da Allah ya yadda da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da su magabata suka yadda da su in aka yi wannan ba za a samu sabani a cikin musulmai ba kama qad busita fi ghairi hadha al-mawdi'i kamar yadda aka bayyana bayani a wurin da ba wannan littafin ba cewa irin wannan dikirin da wasu suka rike Allahu Allahu shi ya kai ga wasu suka kai nau'i suna suna ittihadi sun ya koma yana yi yana buga kirji yana buga kirji ya haukace sai aka ce wa ma yuzkaru an ba shiyukh min annahu qala malai ibn taymiya ce abinda aka faɗi daga wani shehi daga cikin shehunne yana cewa akhafu an amuta bainan nafi wal isbat an samu wani shehi yana cewa ni ina jin tsoron in mutu tsakanin korewa da tabbatarwa ai kowa abin da ake bukata ya mutu a kai kenan to shi ya ce ina jin tsoron ya mutu a haka ai la ilaha illallah isbatun wa nafiyun ne isbatun ne in ka ce la ilaha korewa kake yi me kace korewa natin jami'a ma yu'badu min dunillah kana kora duk wani abun bauta wanda ba Allah ba illa Allah isbatun musbitun lil ibadata lillahi wahdahu kana tabbatar ma da Allah bauta shi kadai haka ake son ka mutu ka kore ka tabbatar shi yasa in ka ga qur'ani zaka ga uslubin sa haka yake Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kaga Allahu la ilaha illa huwa an kore an tabbatar alhayyu tabbatarwa alqayyumu tabbatarwa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm korewa lahu ma fi samawati wa ma fil tabbatarwa man zallabi ya shafa inda hu illa bi ilmihi ya alawa bai na wa ma khalfahu haka haka haka za ka gani qur'ani yana karantar da mu cewa musulunci korewa ne da tabbatarwa ka kore kafirci ka tabbatar da imani ka kore bid'a ka tabbatar da sunna haka ne ko ka kore shirka ka tabbatar da tauhidi haka yake ka kore fasikanci ka tabbatar da da'a so da ka musulmi yana rayuwa ne bainan nafi wal isbat tsakanin ya kura abin da ba daidai ba ya tabbatar da kuma abin da yake daidai to sai aka samu wani shehi daga cikin shehunnai shi yana cewa a kafu an amuta bainan nafi wal isbat ina jin tsoron in mutu tsakanin korewa da tabbatarwa shi ce halun la yuqtada fiha bi sahibiha ya ce wannan maganar da wannan shehin ya yi to yanayi ne da bai kamata a koyi da wanda ya faɗi wannan maganar ba hmm. ka ce kai kana jin tsoron ka mutu tsakanin tabbat korewa da tabbatarwa ai abin da aka ce ka mutu a akai kenan ka mutu tsakanin korewa da tabbatarwa to shi ya ce yana jin tsoron ya mutu tsakanin korewa da tabbatarwa to shine malam ibn taymiya sai ya ce halul la yuqtada fi hali sahibiha wannan yanayi ne da baya alasta ai koyi da mai in wannan yanayin wanda ya faɗi wannan magana fa inna fi zalika min al ma la khafa'a bihi domin a cikin wannan magana akwai kuskuren da bai boyi ga kowa ba إذا لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده da إذ الأعمال بالنيات idan bawa ya mutu a wannan yanayin da ya ce wa yana jin tsoron ya mutu tsakanin annafi wal isbat to lam ya mutu illa alama kasa da kuwa na wahu ai bai mutu ba sai akan abin da ya niyya kenan kuma ya nufata kuma akan shi za a masa hukunci idil amalu bin niyyati domin ayyuka ai da niyya ake hukunta su وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين al الميت ai annabi sama ya tabbata annabi sama ya umarni idan mutum zai mutu a umarce shi da ya ce la ilaha illallah yanzu nan me ake yi korewa da ne da tabbatarwa shi ake son ka mutu akai to shi wannan sai ya ce wai shi akhafu an amuta bainan nafi wal isbat kaga magana ce ta kuskure ba daidai bace wannan kalmar idan yanzu za a ce baban mutum zai rasu ya faɗe ta to mutuwar za ta zama masa kala biyu ɓangare biyu yana damuwa ya rabu da babansa amma kuma za ka je na ba da labari ko da an zo ko zaman makoki ake ce ce ta alhamdulillah ai ai ai yanayin yadda ya cika abin da ban sha'awa kuma damuwa sai ke da ita a zuciyar shi saboda ya mutu bainal nafi wal isbat tsakanin korewa da tabbatarwa ka riga shi kana ta minna sannan za a yi ta ba da labari ba ma shi ba ma ba baban shi ba ne za a ce ai ya cika da kalmar shahada ya cika da kalmar shahada ita ko kalmar shahadar nan abu biyu ne nafiyun da isbatun ne korewa da tabbatarwa shi yasa na ce mana kauce ma manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi su ya zo da shi ba karamin bala'i yake haifar ma mutum ba tunanin mutum rikicewa yake ga baki daya ya rika maganganun da bai san ma'anar su ba su kishi kan kansa kuma irin waɗannan maganganun ne sai a ce wai wai a ban musu kayan su ka ai bayani kansu ko kuma ka ji ya zo yana tawili mummunan tawili tawili na zalunci wa qala manzo Allah ce man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljannata duk mutumin da kalmar shi ta ƙarshe maganar da ya faɗi ta ƙarshe ita ce la ilaha illallah to aljanna zai shiga akwai takhrijin da hadisin da malayi ya tsawaita takhrijin yayi nan walau kana ma zakarahu mahzuran ai da abinda annabi sallama din ya faɗa mahzuran da abu ne wanda ya kasance abun gudu lam yulqin almayyita kalimatan yukhafu an yamuta fi asna'iha mautan ghayra mahmud to da ba a laƙana ma wanda zai mutu kalmar da ake jin tsoron ya mutu da ita ba mutuwa wacce take ba a bayyago ba ya za a manzo sama mai faɗi kalmar da zai ce in mutum ya cika da ita aljanna zai shiga kaga ai ba zai yi ba shi ya zo da addinin shi ya bayanin yadda ake son kowa ya cika sannan kuma in ya cika ga makomarsa sai ya ce mana duk wanda ƙarshen maganarsa ta kasance la ilaha illallah ita ko la ilaha illallah nan ba abin da ta kunsa sai ne nafi da isbati bal kana yulaqqanu makhtarahu min zikri al-ism mufradi shi wancan wanda yace shi azaban mushi shi ce yana jin tsoron ya mutu bayan isbati wal nafi kaga abin da yake son alakana masa kenan alakana masa alismul mufrad suna kwara ɗaya kawai ta ce masa Allahu Allahu Allahu to shi shine sai ce bayanu hukmi dhikri bi alismil mufradi bayanu hukmi dhikri bi alismil mudmar mufradi to yanzu kuma an gama da alismul mufrad to yanzu nan al suna na lamiri والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة شيك وما أي ذكري دلميل وكيل سونا أي هو هو هو أبعد عن السنة شيبني ساية زمي خماد سنة وأدخل في البدعة كما الشيخ شيبنون سوام ينسى ياي نسوة كم بدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان كما ون الذكر ya fi kusa ila balali shaitani zuwa ga bata shaida fa inna man qala ya huwa ya huwa aw huwa huwa aw nahwa zalik duk mutumin da yazo yana zikiri yana ya huwa ya huwa ko kuma yana huwa huwa ya cire ma ya din ko makamancin haka lam yakuni dhamiru a'idan illa ila ma yusawwiruhu qalbuhu ai zamirin ba zai koma zuwa ga komai ba sai abin da zuciyarsa take suranta masa wal qalbu qad yahtadi wa qad yadhillu ita kuma zuciya Allah ya halicce ta ko dai ta zama shiryayya ko ta zama batacciya haka ne ai ko to me yasa mutum zai kauce ma abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ya kama wani abu can daban وقد صنف صاحب الفصوص mai littafin fususul hikam shine ibn arabi ba'i ad-dimashqi ah, mun taba batun sa ana ah, ibn arabi an sha faɗa mana cewa an ce ibn arabi guda biyu ne akwai ibnul arabi da alif da Ibn arabi shine babban malamin tafsiri mai littafin ahkamul qur'an mai sharhin tirmizi aridatul ahwazi mai sharhin al na al malik al da sauran littafai masu amfani babban malami ne wannan akwai kuma ibnu arabiyyin shi kuma babu alu da lam a sunansa shi kuma ne wannan bukatan eh, eh, babban sufi ne shi kuma eh, malami ne wanda ya kasance ba falsafe kuma wanda ya kasance ra'ayoyinsa suna da muni sosai al-imam az-zahabi yace in lam yakun fi kutubihi kufrun falaysa fi dunya kufr in dai littafansa ba kafirci bane a cikin to ba kafirci a duniyar nan to daga cikin littafansa waɗanda suka fi haɗari akwai wannan littafin da malam ibnu taymiya ya faɗi fususul hikam littafi ne da ya rubuta shi akan wasu ra'ayoya waɗanda suke masu haɗari sai ya danganta maganganun zuwa ga annabawa akwai fassu adam akwai fassu idris akwai fassu nuhi akwai fassu ibrahim akwai fassu musa akwai fassu isa akwai fassu muhammadin haka ya danganta zuwa ga annabawan allah a ciki sai ya shigar da miyagun maganganu wanda suke masu haɗari a imanin mutum sannan kuma yana da tasirinsa sunan tafsirin nasa al-futuhatul makkiyya sai sannan yayi dan ikhtisarin sai zama mujalladi biyu ana ce masa tafsir tafsir tafsir ibn arabi mujalladi guda biyu akwai wancan shi al-futuhatul makkiyya babban tafsiri ne amma tafsiri ne cike da banna da saban Allah kuma alqur'ani ake fassarawa wai to shine malamin tamiya sai ce wa qad sannafa sahibul fususi mai littafin fususul hikam wato ibn arabi ya rubuta kitaban sammahu kitaba kitabal huwa sunan littafin kenan kawai kitabul huwa eh, kitabul huwa kaga aka samu zamiri alu da lamma وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله illa الله wasu daga cikinsu suka riya cewa ai da Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san fassarar waɗannan abubuwan na Alƙur'ani sai Allah ma'anahu suka ce wa ma ya'lamu ta'wila hadha bismi alladhi huwa huwa suka ce ma'anarta shine babu wanda ya san tawili wato fassarar sunan nan na huwa sai shi huwa huwa kawai eh. kun ga aya tana bayani ne akan yadda Allah ya kashe alqur'ani gida biyu huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihatun فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الله تعالى يتشمع عن نفسنا الله شيني وندي سوكا مكة القرآن minhu ayatun muhkamat a cikin alkur'ani akwai ayoyin da ma'anarsu a fili take idan an ce aya muhkama ita ce aya da ta fassara kanta da kanta ba ta buƙatar wata fassara ta daban in aka ce qul huwallahu ahad ka ce Allah shi kadai yake fassara kake nema qul huwallahu ahad ka ce Allah shi kadai yake Allah shi kadai yake ai wannan fassara ce a fili take to shine sai Allah ta ce hunna ummul kitab irin waɗannan ayoyin su suka fi yawa a cikin alkur'ani wa ukharu mutashabihat amma akwai ayoyin da suke da rikitarwa a ma'anarsu su ba za su iya fassaruwa da kansu ba sai ka koma wasu ayoyin sannan sai su fassaru sai Allah ta'ala ya ce هن أم الكتاب وأخر متشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ أما وأن دعطي كركتي وتبدأ أتكن زوجي فيتبعون ما تشابه منه شيء شغيك أبي بير شان آوين دا سكي دركي سيواء معنا ابتغاء الفتنة دان كويس نيمو فتنة أتكن مسلمي وابتغاء تعويله كما ويسي سنيمو حقيقة نمفسر وأن نكلمو من دا سكي wani ya zo majalisin al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya jawo ar-rahmanu ala al'arshi stawa ya ce Allah mai rahma ya daidaita akan al'arshi sai ce kaifa stawa ya Allah ya daidaita akan al'arshi masu riwaya suka ce al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya ce masa alistiwa'u ma'lumun ai ma'lumul ma'ana istiwa'i kalmar dai ya daidaita an san ma'anarta a larabci ya daidaita eh ya daidaita wal majhulun sannan ya ya daidaita ba a sani ba shine mutashabihun din wasu'alu anhu bid'atun sannan ka rika tambaya kan wannan bid'a to kaji shine wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san haƙiƙanin fassarar waɗannan hakikanin kaifiyar fassarar su sai Allah to amma su sai suka ɗauki wannan sai suka ce wa ma ya'lamu ta'wila hadha lismi huwa huwa eh, huwa huwa eh, akwai wata wata da aka yi ta ina jin shiyarin ɗanta 'yan kwanakin nan ta minti takwas da 'yan sakwanni tsakanin wasu mutane guda biyu kila wasu kusinji. Sai ɗaya ya ce wai shi ɗan haƙiƙa ne ɗaya shi kuma ya ce shi ɗan tijjaniya ne mukabala tana da daɗin ji akwai fa'idodi da yawa in kuka saurare ta kun same ta minti takwas haka na ga mutane suna ta shiyarin ɗinta shi wancan yana kara masu cewa ai wani malami da ake cewa shi ma Allah ne ba laifi ba ne shi ɗan haƙiƙa ɗan haƙiƙar yana cewa ai shi wannan malamin da ake cewa ma shi Allah ne shi ya fara ce ma kansa to ya kafirta ne shi kuma wancan da ya kira kansa ya ce shi dan tijjaniya ne shi yana cewa duk wanda ya ce mu wani Allah ne kafiri ne ya ce to yanzu kana nufin shehu ya zama kafiri kenan ya ce ni ban ce ba amma dai duk wanda ya ce shi Allah ne ko wani Allah ne to kafiri ne shi tana da daɗin saurara ku je ku nema za ku sama minti takwas da sakwanni wallahi tana da daɗi za ku fa'idinta sosai za ka gane abubuwa sosai kuma wancan shi ne cewa shi ɗan hakika ne ina ba ku labari ne saboda an yaɗa kun san wannan ba ɗabi'a ta ba ce shi yasa ma har nake faɗin wasu kalmomi nake faɗin sunaye ɓalo-ɓalo an yaɗa ne an yi shiyarin duk a facebook da whatsapp da an sassa duk ne nema zai je nema su da kaga ba ni nake faɗi ba ina hikaya ne amma baya cikin ɗabi'a ta baya cikin tsari na faɗi sunan wani to to shine wannan irin wannan magana ita ce ake nuna mana yasa na ce muku waɗannan abubuwa suna nan a rubuce a littafi suna nan kuma ko ba daɗe ko ba jima za a yi ta samun waɗanda suke ɓullowa su zo su leko su ɗan karanta larabci su fassara sai su zo su ce za su yi aikace to da an riga an rubuta shi yasa kada ka sake ka rubuta sharri shi rubutu idan ka yi shi baya goguwa shi yasa kada ka sake mai nasiha ya maka nasiha ya ce wa ma min katibin illa sayabla wa yabqa ad-dahr ma katabat yadahu فلا تقتل بخطئك غير شيء يسدك في القيامة أن تراه yace wa manin min katibin babu wani marubuci illa ta ya yabla face zai mutu in kai rubutu za ka mutu amma wa yabqa ad-dahr ma katabat yadahu duk abin da hannunka ya rubuta to shi yana nan za a ci gaba da ɗauka a karanta shi ya maka nasiha mai tsada yace fala taktub bi khatika ghayra shay'in kakka take ka dau biro ka dau takarda ka rubuta wani abu face abin da ya subu ka fil qiyamati an tarahu face abin da ranar lahira za a dauko maka shi a rubuce a ce wa na kai ka rubuta sai ka ji dadi amma in ka je ka rubuta abin da zai zama maka bala'i a lahira ga ba da to shi ne nake muku ishara cewa ku je ku saurari wannan hira ku same ta tana da fa'ida sosai Allah ya shirya da mu Allah mu da ku saki ya kare mu Allah ka tabbatar da mu akan aqida wacce ka yadda da ita wadda ka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita waɗanda suka sauce mu hanya Allah madaukakin saki, muna roƙonka ka dawo da su kan hanya kai mana gamdakatar ka tsare mu wa ala وسلم وبارك Muhammadin wa ala وعلى wa وصحبه ajma'in